A cikin wani taron majalisar ministoci da aka yi a ranar talatin ga watan jiya ne gwamnati ta hanyar ofishin ministan cikin gida ta bayar da sanarwar tsige babban magajin garin na birnin Yamai kuma shugaban majalisar mashawartan birnin Yamai Umar Mumuni Dogari. Gwamnati dai na zargin Mumuni Dogari ne da yin ba daidai ba da kudaden kasa ta hanyar bayar da jinginar wasu kadarori mallakar kasa domin daukar bashi ga wani banki ba tare da yin shawari ba ga gwamnati da ma wasu kansulolin kananan hukumomin da suka tattara birnin Yamai din. je kakakin gwamnatin jamhuriyar Nijar ministan shari'a Malam Muru Ahmad ya kira wani taron manema labaru domin kara bayar da haske kan hukuncin da majalisar ministocin ta ɗauka. Ministan da Interior shekaran jiya Alkamis da ya huce an kawo mai takardu cewa ai babban magaji na garin Yamai ya sa jingina garage municipal har da gidan da eh, yake ciki wannan kuma doka bai yarda da shi ba doka yake ba ya dauko kudi jingina saboda a yi fonctionnement na conseil ministra na gida ya zama mai wajibi ya yi marapor konsai conseil des saboda wanda ya yi wannan a hidda shi. Matakan da ya da gwamnatin ta ɗauka sun zo ne a cikin wasu lokutan da jamhuriyar Nijar ke huskanta wani rudani na siyasa. 'Yan kwanaki kalilan baya ga wasu 'yan majalisun jiha 'yan jam'iyyar PNDS tarayya suka saka hannu akan takardar buƙatar tsige shi babban magajin garin ɗan jam'iyyar Lumana Afirka ta Hamma Ahmadu wanda kuma aka yi alwashin jefa wannan ƙuri'a tare da tafka muhawara akan ta a ranar Alhamis idan Allah ya kai mu. Abin da ya sa wasu jigajigan 'yan jam'iyyar ta Lumana Afirka ke ganin batun tsige shi babban magajin garin da gwamnatin gwamnatin ta yi tamkar bita da kulli ne kawai malam sumana sanda tsohon ministan lafiya ne kuma madugun jam'iyyar lumana afirka ne a reshen birnin yamai ana mu gani mataki ne da an dauka ba bisa kan ka'ida yau